Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 60, 25 da kuma 16. a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a ghana za su iya samun matashar fm ta alfa radio da ke kumasi baya ga haka a kodiyoshi muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi inda za ku ji cewa wata kungiya mai kokarin tabbatar da wanzuwar zaman lafiya da ake kira idfe a takaice na haɗo kan musulmi da kristoci a wasu jihohin da ke fama da rikice-rikice da ke da nasaba da addini da kabilanci a najeriya shawara shine ɗaya mu yi hakuri da juna na biyu shi mu yafe ma juna na uku kuma mu taimaka ma juna mu saya domin wani za ku ji ƙarin bayani sannan sulaimu muni barma zai gabatar mana da shirin na kasa ba kasawa ba Baya ga haka muna ɗauke da sharhin jaridun ƙasar Ghana da kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuke bar mana akan na'ura. Mahmud Lalo ne ke jagorantar shirin ina kuma tare da Baba Yakubu Makeri wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. amurka ta ɗauki mataki a hukumance a jiya laraba na ficewa daga wata da daɗiyan ƙungiyar ƙasa da ƙasa a wani yunkurin rage tsadar farashin aikawa da ƙananan kaya a ƙasashen waje daga nan amurka wasikar sanar da ficewar amurka a hukumance daga wannan kungiya da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta aikewa kungiyar da ake kira universal postal union ko kuma upu a takaice martani ne a kan abin da gwamnatin trump ta dauka a matsayin rashin adalci da china take amfani da shi sosai da ma wasu kasashe kamar faransa da jamus wanda su ma suke cin irin wannan amfanin ta kasuwancin yanar gizo bisa tsarin aikawa da kaya na kasa da kasa da ake amfani da shi yanzu aikawa da kaya daga china zuwa amurka yana da arha fiye daga daga nan amurka zuwa can china din bisa ga cewar wani jami'in amurka kasar china tana amfani da farashin aikewa da sako ko kuma tana amfani da farashin aikewa da sako na kasa da kasa a daidai wannan lokaci tana amfani da hakan tana shigowa da kayayyakin jabu da kuma miyagun kwayoyi zuwa nan amurka Karamin ministan harkokin wajen Indiya ya yi murabus biyo bayan zargi da mata 'yan jarida da dama suka masa na yin lalata da su yayin da yake editan wata babban jaridar ƙasar sai dai ya yi watsi da wannan zargin yana cewa ba su da tushe. Murabus da MJ Akbar ya yi shine mafi girma da aka fara gani a Indiya tun bayan fara gangamin nan mai take nima ko kuma wato Me wanda ake yi a indiya inda mata da suke zargin mashahuran mutane a sashen kafafen yada labarai da sashen nishadi suke cewa sun nemi su yi lalata da su ya ajiye aikin nasa ne wuni biyu bayan ya shigar da karan wata 'yar jarida priya ramani a kotu akan yunkurin bata masa suna macin farko da ta fara zarginsa da neman yin lalata matan da suke zargin akbar da aikata ba daidai ba sun hada ne da mata 'yan jarida waɗanda suke rike da mukamai wanda suke taka muhimmiyar rawa a masana'antar yada labarai a ƙasar ta indiya shugaban amurka donald trump ya faɗa a jiya laraba cewa yana buƙatar murya da hoton bidiyo idan akwai su wanda hukumar tattara bayanan sirri ta turkiya za ta kawo akan ɓacewar ɗan jaridar saudiya mai zama a nan amurka wanda jami'an turkiya din suke cewa wasu da saudiya ta aiko sun suka kashe shi a ofishin jakadancinta a istanbul kana suka yi gunduwa-gunduwa da gabobinsa wannan bukatar da trump ya gabatar a fadar white house tana zuwa ne yayin da ya bayyana goyon bayansa ga saudi arabia da daɗin abokiyar amurka kuma ya ce yana sa ran yana ganin za a kammala binciken da ake gudanarwa na bacewar kamal kashugi kafin ƙarshen wannan mako saudiya dai ta musanta kashe kashugi. da aka masa tambaya abin da zai yi idan binciken saudiyyar ta tabbatar da shugabannin kasar salman da kuma yarima muhammad bin salman suna da hannu a wannan kisar trump ya faɗa a tashar talbijin mai watsa harkokin kasuwanci ta fox a baya yana cewa yana kyautata zato za su ɗauki matakan da suka dace bayyana ra'ayi da trump ya yi na zuwa ne a lokacin da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya gama ziyarar da yake yi a saudi arabia da kuma turkiya domin tattaunawa da shugabannin saudiya da kuma rajab tayyib erdogan na turkiyan da shugaban wato da karabin minista na harkokin wajen turkiya kan bacewar kashogi wanda aka masa gadi na karshe a rana na biyu ga watan oktoba yana shiga ofishin jakadancin saudiyar ana sauran waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an fara gudanar da binciken musabbabin mutuwar akalla mutane bakwai a cikin wata zanga-zangar bayan zaben kasar zimbabwe andrea mungere ya yi hira da muryar amurka bayan da ya bada bahasi gaban kwamitin binciken inda yana cewa ina bakin ciki da faruwan wannan lamari ina fatan kuma Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a Najeriya wata kungiya mai fafutukar ganin an samu wanzuwar zaman lafiya a jihohin da ke fama da rikice-rikice musamman masu nasaba da addini da kabilanci ta yada zango a jihar Taraba. Kungiyar mai suna IDFP a takaice ta tattaro kan musulmi da kristoci a wani gangami domin ganin an kara samun fahimtar juna a tsakanin bangarorin biyu. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na Ibrahim Abdulaziz daga birnin Jalingo. yayin wannan gangami na ka fahimtar juna tawaga cibiyar ta ko gudanar taron nema a garin gemu da ke yankin mambila inda aka tattaro masu ruwa da tsaki to a mako da farko sai da suka ziyarci mai martaba lamdaman bila dr shehu a audu bajo inda ma basaraken ya yaba da wannan kokari tura suka ce necessity is the mother of invention i'm very sure forum na nan wa'anda suka yi zanna suka kirkiro wannan sun duba yanin duniya na yadda take ah, crisis tana faruwa all over eh, kuma causes na crisis din they are numerous wadda ba za mu iya enumerating ba. Hajiya Salamatu Ibrahim na kuwa cikin jami'an wannan cibiya da ke mafa fitigan ganin an samu zaman lafiya a Najeriya. Suna na Hajiya Salamatu Ibrahim. Ni ce sakatariya ta Central Coordinating Council na wannan kungiya na wato wannan haɗaka ta musulmai da kiristoci da suka zo tare. don su ga cewa mun zauna lafiya a najeriya hmm. muna ta kokari yanzu ban da wannan taron da muke a nan taraba da akwai wa'anda a yanzu ma su ma suna kaduna suna shigen irin wa'annan tarurruka hmm. na inda za a kawo kiristoci da musulmai su zauna a tattauna shin me yake kawo rashin zaman lafiyan nan shin ya za a yi a maganta wannan rashin zaman lafiya shin me ya ma kawo shi tunda dai da can an sani cewa tun asali ban da yan shekarun nan na baya hmm. haka muke zaune lafiya a jihohinmu da musulman da kiristoci babu irin wa'annan tashin hankula shi ma wani mai bishara pastor ibrahim joshua da muka nam cewa ya yi akwai rigingimu da ya kamata mu zo mu wayar da kan mutane hmm. na ukunsa kuma shi masarautar garin nan ya kamata mu zo mu karfafa su don suna babban kokari na kawo jama'a addinai daban-daban al'adu daban-daban su zama lafiya saboda haka shi yasa muka ce dole ne mu zo nan mu zo mu jaddada batu na zama lafiya da ya kamata kowa ya zama lafiya jihar taraba na da ƙaurin suna a tashe-tashen hankula batun da jami'ar cibiyar wanzar da zaman lafiya a jihar leo a solomon ke cewa dole fa a tashi tsaye da taimakon allah za mu yi nasara wannan tafiya shawara shine ɗaya mu yi hakuri da juna na biyu shi mu yafe ma juna na uku kuma mu taimaka ma juna mu saya domin wani mm. na biyar shine Allah ne ya halici kowa mm. kuma halitan kowannan Allah ne ya san inda kowa nashi yake mm. mu haɗa kai tare mu gina kasar nan mu samu salama wanda zai taimaka ma domin cin gaban abubuwan da muke bida daga gwamnati da kuma mutane kaman kai koma da menene dai fatan talaka shine Allah ka karshen irin tashi tashi hankulan da kan ja a asar rayuka da dukiya a Najeriya Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. kamar Allah yanzu agogo anan na cewa karfe ukun dare ne da minti goma mu ci gaba da sauraron wannan waka. Zama lafiya shi tashi kallau yau lafiya bautar Allah muke Allah kuwa shine don daya bar bambanci na kabila ko addini To ana dai tare da sashen Hausa ne na murya Amurka a nan birnin Washington DC. yanzu kuma ga sule mumuni barma da shirin na kasa na kasa na kasa na kasa ba kasawa ba Jama'a salamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba shirin da ke ba mutanen da ke fama da tawaya damar bayyana ci gaban da suka samu a rayuwa ko matsalolin da ke addabar su a harkokinsu na yau da kullum. Ni ne Suleiman Muni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ga waɗanda ke biye da mu a makon jiya mun fara zantawa ne da Alhaji Laminu Gwanda, wani ɗan jarida mai saman kansa da ke gidan rediyon Sarauniya Maraɗi, wanda Allah jarabce shi da matsala a kafafunsa, amma kuma ya daƙe haikan wajen neman na kai. To a yau Alhaji Laminu ya taɓo batutuwan da suka shafi sha'anin karatu da kuma irin matsalolin da nakasassu ke fuskanta a ƙasashe masu tasowa inda wasu ƙungiyoyi ke korafin ana gwada wa nakasassu wariya. Irin wannan eh, eh, bambanci ko wariya da zan ce ya shafi fannoni daban-daban ne. kaga dai akwai rashin samun ilimin boko da ma rashin samun aikin yi da matsaloli na fannin kiwon lafiya za ga asibitoci wani lokaci ana nuna ma nakasassu mata wariya da dai sauran abubuwa na samun damar shiga a dama da su a cikin rayuwa ta yau da kullum e, yanzu daga bisani ana samun kungiyoyi daga waje da suke shigowa suke hada hulɗa da ma'aikatar kula da al'umma wato ta social Eh, ana ɗaukar yara nakasassu a sa su su yi karatu da yawanci za ga dai su proje-proje ko su shirye-shirye da ake da su eh, musamman na kasashen waje tun daga irin su handicap international dinnan su wato a ah, ah, humanity inclusion da dai sauransu za ga suna magana ne akan karatun yara karatun yara na kasassu ah, da haka wanda ba samu damar yin wannan karatu ba a can baya su sun rasa wannan dama na yanzu kuma ana gwanin a ga cewa lallai duk da na kasar amma sun sami ilimi to wannan ya sa yanzu gaskiya ana dan samun sauki musamman da kasassu matasa suna samu su yi karatu wanda a da ba sa samu yanzu ana samu wannan damar shi ilimi ko da baka samu kayan aikin gwamnati ba akalla wata dama ce gare ka da zaka tallafi rayuwarka zaka iya samun aiki mai zaman kashi ko ma ka kirkiri kirkiri wata kungiya ko wani abu da za ka samu tallafi na yin ah, ko su wato kananan ah, sana'o'i ne ko waɗansu abubuwa dai masu kama da hakan da haka ta fannin gwamnati dai a ƙoƙarin da take shine yarda da take ire-iren waɗannan ƙungiyoyi idan sun zo ta amince su shigo su ba da damar yadda za su tallafa mana kasasu su samu horo na samun ilimi da sana'o'i da sauransu wannan shine abin da yake faruwa wanda a da gaskiya babu amma yanzu an dan fara samu amma kuma ya kamata a ce eh, abin ya wuce haka musamman bangaren ita kanta gwamnatin ya kamata a ce an samu eh, nakasassu suna da dama fiye da irin wannan domin gaskiya mafi yawancin ɗawainiyar su nan ƙungiyoyi ne suke kuma shi kasan proje magana ce ta lokaci idan lokacin da aka yi masa yi shikenan zai dakata ya rufe ayyukansa ya koma kasar da ya fito ya kamata a ce ana samun su ainihin gwamnati eh, tana tallafawa Eh, ko da ba fiye da projen ba to akalla ya zamana tana yin eh, rabin abin da shi wannan proje ke yi don a samu tunda gwargwado ana samun wato damar baki idan mutum yana da ilimi a yanzu zai iya samun damar da zai yi wani aiki da dai sauransu yana ganin wannan shine abin da ya kamata a lura da shi a yadda dai ni nake kallon yanayin da ake ciki a yanzu fannin wato nakasa a idan hukuma ta wace hanya kake ganin nakasassu za su iya tilastawa mahukunta su amince su ba su hanyar shiga dama harkokin mulki ko waɗanda suka shafi tafiyar ƙasa. To abubuwan da nake ganin ya kamata na kasassu su yi domin ganin cewar an rika damawa da su akan wato al'amuran ƙasa na yau da kullum eh, gaskiya bai wuce eh, ƙoƙarin ganin cewar sun fito da kansu a cikin jama'a ba ta hanyar wato na farko dai dole su yi ƙoƙarin ganin cewar sun yaƙi ɗabi'ar barace-barace a tsakaninsu a matakin kungiya da matakin ah, hulɗar ah, kungiyoyi na waje da kuma kusantar al'amuran gwamnati da sauransu musamman a lokutan siyasa sai ganin ganin cewar lalle sun gabatar da bukatunsu ga duk wasu 'yan takara da ake da su domin su magance musu matsalolinsu duk da yake dai alkawarin 'yan siyasa ba kasafai yake cika ba e, sannan baya ga kokarin matakin yakar ɗabi'ar barace-barace har ila kuma akwai bukatar ganin su kan su sun tashi tsaye haikan wajen eh, samar da jari yadda za su samu jari ko ta hanyar rance a bankuna ko ƙananan ah, eh, cibiyoyi na bayar da rance irin microfinance din nan domin su dogar da kansu bangaren sana'o'i da kuma wasu ayyuka da sukan koya na hannu ko wasu gyare-gyaren na'urori ko da wasu abubuwa wannan zai sa a rika ganin tasirinsu a cikin jama'a a rika sanin cewa lallai su ma suna da irin gudunmuwar da e, za su iya bayarwa wajen ci gaban al'umma ba wai kawai e, su tara hannu a basu ba sannan e, wani abin kuma shine irin yadda ya kamata Eh, su yi kokarin ganin cewar suna kakkafa kungiyoyi masu zaman kansu kamar ong ah, da za su yi hulɗa da wasu takwarorinsu na waje ah, da za su yi musayar fasaha kai karfi ne da bara ta yadda idan suna da fasaha ko ilimin yin wani abin to su samu wanda za su rika ɗaukar nauyin ah, tallata abin a waje ko samar da wata hanya da za su rika yin kasuwanci na kasa da kasa idan sun sarrafa wani abu da suka koya suka iya ko sun kera wani abu haka da dai sauransu tun da akan samu waɗanda sukan iya abubuwa na hannu a harkar artisana kenan da dai sauransu kaga ta waɗannan hanyoyin za a san Eh, wato eh, irin abubuwan da suke yi eh, har ma da abin da ya shafi wato ah, harkar ah, lambuna wato ah, irin petit jardin haka da sauransu da kuma abin da ya shafi ma kiyo da sauransu duk waɗannan abubuwa idan ya zama na cewa suna yin su akai-akai suna kuma kokarin hada hulɗa da kungiyoyi na waje game da yadda za a tallata musu ko za a yi hulɗar musayar fasaha ko musayar cuɗanin cuɗe ka da su to eh, kaga wata wannan za su ci gajiyar ah, yadda za a rika damawa da su a cikin harkoki na yau da kullum ah, kada su tsaya kullum ah, sai wato an zo an ba su wannan ba zai kai su ga haifar da mai ido ba wannan ina nufin kamar da kasassun da suka manyanta kenan suke da shekaru da dama ga bangaren matasa ko lalle ne iyayensu da waɗanda suke hannun su sai kokarin ganin cewa lalle sun sami ilimi na zamani domin duniyar nan kullum ci gaba take kuma kullum gudu gudu take sannan kullum ilimi ne kadai yake yin tasiri eh, yake baka damar yadda za a rika damawa da kai a fage na duniya ma ba masu a ƙasa eh, a matakin ƙasar ku ba saboda haka a tabbatar da cewar an ba su wadataccen ilimi na zamani don su kai ga cikar gurin su ne da za a ga gwagwarmaya da su a yanayi na wato fasaha da kuma kere-kere da dai sauransu. Alashin Laminu Gwanda Sarauniya Maraɗi, menene ra'ayinka game da wannan shiri na na ƙasa ba kasawa ba? gaskiya wannan shiri na na kasa ba kasawa ba da ya hausa ta samar gaskiya shiri ne da ke da matukar muhimmanci da zai karfafa gwiwar matasa na kasassu da ma dai waɗanda suka kwan biyu a yanayi na zamantakewa ta yau da kullum game da yadda ya kamata su tunkari rayuwarsu kada mutum ya dauka cewa don yana da na ƙasa shi kenan rayuwar shi ya bata da wani tasiri rayuwar shi bata da wani tagomashi ko kuma bata da wata darajar da zai nemi ganin cewar alakulla halin ya yi gogayya da rayuwar shi ta yau da kullum to kaga ta irin wannan shiri babu ko shakka za a sami biyan bukatar da ya kamata a ce matasa na kasassu sun samu wajen yaƙi da barace-baracen na kasassu da ma wasu abubuwa na mutuwar zuci gaskiya shirin ya zo lokacin da ya kamata idan aka kalli yadda rayuwa take a yau da kullum musamman a kasashen mu domin dai lokaci da ya kamata a ce eh, an yi watsi da wasu abubuwa da suka danganci eh, bara ko maula ko wani abu haka ya kamata a ce dan eh, adam ya samu hanyar da zai gudanar da rayuwar shi a cikin izza da isa da jin cewa shi ma wani ne to masu mu a nan shirin na yau ke kammala a madadin bakonmu alhaji laminu gwanda dan jarida mai zaman kansa da ke maraɗi. da dukkan abokan aiki na sashen hausa na muryar amurka ni sulaimu muni barma ke ce da ku allah ya ba mu alfairinsa sai a wani satin Wani kaga halitta daidai a bisa kwakwal ka a gaida Sulaimu mini Barma yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun ƙasar Ghana. Masharikin sharhin jaridun na yau ne da jaridar da New Crusading Guide wacce babban labarin ta ne. wani sabon karar na kuɗi Ghana Cedin miliyan 25 akan da Japan. Sai kuma tsarin ilimin nan na mai zango biyu ya ceto ɗalibai na ƙananan makarantun sakandare dubu ɗari jaridar daily dispatch kasar ghana na bukatan shugabanci daya na shekaru shida ghanaian times an yi wata gama a adesina inda mutum bakwai suka samu raunuka daga harbin bindiga sai kuma wannan labarin har yau a ghanaian times shugaban kasa ya karbi bakuncin jakadu guda bakwai sabbi sai kuma kuma ko ya kai karan na japan yana kararsa da bata masa suna akan haka yana bukatan ya biya sadiyar ganar sidi miliyan 25 har yau dai jaridar ghanaian times na dauke da wannan labaran na a dadayin hankuri da gwamnati yayin da take daidaita tattalin arzikin ƙasar mataimakin shugaban ƙasa ne ke kira ga al'umman ƙasar ghana daily guide hamidu na binciken badakalar kuɗi dola biliyan na ɗari da hamsin da biyar wadda ake zargin cewar an bi wata hanya da shi. The Ghanaian Observer cikin watanni ishirin muna yin abin da aka kwashe shekaru sittin ba a yi ba. Har yau dai Ghanaian Observer ta buga wannan labarin. A tashi ko kuma dai a wa Muhammad wadda dan cin hanci ne da karɓar rashawa. Guzi Tano ne ya faɗi haka. Bari kuma mu duba jaridar daily dispatch sunan rojo metal nono ya bayyana akan zargin da ake na kaucewa da kuɗin gudanar da wasu ayyuka Da jaridar Daily Graphic da kammala sharhin jaridun na yau da babban labarin ta maganar wato sabbin jihohi yana tangar tangal Jaridar ta ce sabbin jihohi kamar jihar Arewa masu gabas da ake niyan kirkirowa a jihar Arewaci da kuma jihar Oti a cikin jihar Volta na ci gaba da samun jayayya daga wani sashi na mutane duk da cewar hukumar zaɓe na dab da gabatar da ƙuri'a a waɗannan yankuna wani mutum ya yi wa matarsa sanda da esa ya kashe su har lahira sa'an akwai wasu 'ya'yan nasa guda uku a cikin wani hali na rai kwakwai mutu kwakwai Jarida ta ce wannan mutum dai dan shekaru 32 da haifuwa kwame obe ya kai wannan hari ne inda ya farwa matarsa har ya kai ta lahira da sanda sa'an nan da 'ya'yansa guda hudu waɗanda su kuma ya rinka yi musu sanda a yankin mamakwa kusa da dancira jan kubu da ke cikin jihar tsakiya redwanullah muktara ba sashen hausa na muryar amurka accra ga To yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Assalamu alaikum. Ina fatan kuna lafiya murya Amurka. To sannan mu fa da irin wannan abun kunya da kasar Saudiya ta janyo wa musulunci. Ba yau sun dade suna ciwa musulunci to a amma yau sun yi wa kansu. Tunda yaki a Yaman yara kanana yan makaranta ma an taba kai musu hari wannan abu ne da bai shafe ku ba mutane da kasar kun zuba mutanen siriya sun yi kashe kashe sun kashe junan ku saudi arabia da qatar da dubai kama iyaka ko kulle mutanen nan suka riga shiga turai to yau dan kasar ku da kike sukan ku kuma kun kama shi kun kashe assalamu alaikum na magana alhaji hayatu sokoto gada lokar gamet ina kira da janar muhammadu buhari gaba dai gaba dai lacizo sha tara in Allah ya so muna tare da kai ɗari bisa tare ɗari ba mu tare da ɗan ku. Salamu alaikum wa rahmatullah a garin Maiya jihar da Kwaro jamhuriyar Nijar daga Accra Ghana na shi ne hakika mun ji magana ta tazarar iyali. Tazarar iyali shina da kyau amma wani rashin tazarar iyalin nan ana son a shi shige cikin addinin saboda sai wasu na kya ƙayyade iyali. kayyade iyalin nan shine mu gane abin da aka nemi kayyade iyali sai da an wai mace daga da zuwa guda haihuwa biyar a bawon haka nan ko kuma wasu na cewa haihuwa uku daga nan assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka mai magana alhaji audu mai zora kamfana malam dorin jihar jigawa matakin da gwamnatin janar muhammadu buhari kake ɗauka wajen yaƙi da cin hanci da rashawa mun yan najeriya muna farin ciki da shi kuma ya kamata wannan gwamnatin ta jana muhammadu buhari matuƙar ta tabbatar da mutum ya saci dukiyar al'umma to muna so a gaggauta kai shi kotu domin a yi masa hukunci mai tsanani domin zama darasi ga sauran 'yan mu na najeriya To da kuma haka ne kuma muka zo ga labarai a takaice. amurka ta ɗauki mataki a hukumance a jiya laraba na ficewa daga wata daɗaɗɗiyar kungiya ta ƙasa da ƙasa a wani yunƙurin rage matsalar ko kuma tsadan farashin aikawa da ƙananan kaya da ƙasashen waje zuwa nan amurka wasikar sanar da ficewar amurka a hukumance da ma'aikatar harkokin wajen amurkan ta aika wa kungiyar da ake kira universal postal union ko kuma upu a takaice martani ne akan abin da gwamnatin trump ta dauka a matsayin rashin adalci wanda china ke amfana da shi sosai da kuma wasu kasashe kamar faransa da jamus wanda su kuma suke cin irin wannan amfanin ta kasuwar yanar gizo. karamin ministan harkokin wajen indiya ya yi murabus biyo bayan zargi da mata 'yan jarida da dama suka masa na yin lalata da su yayin da yake editan wata babbar jaridar kasar sai dai ya yi watsi da wannan zargi da suke mai yana cewa ba su da tushe murabus da mj akbar ya yi shine mafi girma da aka fara gani a indiya tun bayan fara gangamin nan mai take nima ko kuma wato me wanda ake yi a indiya inda mata masu yawa suka fito suna zargin mashahuran mutane a sashen yada labarai da nishadi sun yi lalata da su to a gaida baba yakubu makeri wanda kamar da kuka ji sheta ni gabatarwa da kuma solomon abodi hada mana shirin baki ɗansa sai kuma injiniyan mu daryl smith masu sauraro da kama kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima a shirinmu na ranar da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi wato biyar kenan agogon ghana za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da shirin sai bango ya tsage sannan kada manta idan ana so a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com kafin nan mahmud lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum